الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بحك السلام عليكم ورحمة الله muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan tasha mai albarka ta ansaru da autu suna kamar yadda muka saba faɗa ga wanda bai taɓa kallon mu ba sai a daidai wannan lokaci yana da kyau ya danna subscribe da ƙararrawa domin ganin shirye-shiryenmu kai tsaye idan ya danna subscribe sai kuma kararrawa sai like wannan zai ba shi dama wajen ganin shirye-shiryenmu kai tsaye lokacin da muka dora a wannan tasha mai albarka a yau kamar yadda muka saba ɗaukar tarihin bayan allah tun daga sahabbai da kuma wanda suka biyo bayansu da kyautatawa to a yau ma mun zo da sahabi na goma daga cikin sahabban da muka bada tarihinsu shine abdurrahman bin abubakar Saidina abdurrahman bin abubakar radiyallahu an wannan shine sahabi na goma wanda za mu ji tarihinsa kamar yadda muka saba ɗaukar tarihin bayan allah a wannan tasha mai albarka batulun hatta nihaya ake ci masa ma'ana wanda yake gwarzo wanda ake fara gabatar da shi a wajen gwarzantaka yayin da mahaifinsa sayyidina abubakar ya kasance shine farko daga cikin muminai wanda aka yi masa lakabi da asuddik wanda ya yi imani da manzan allah sallallahu alaihi wasallam wanda ba za ka taɓa samun wanda za ka kwatanta shi da saɓaninsa ba shi sayyidina abubakar wajen imani da manzan allah sallallahu alaihi wasallam shine sahabi na farko kuma shi ne wanda ya fara gasgata manzan Allah ya fara imani da shi a karan farko a cikin manya kuma shi ne saniyar sinaini izuhuma filakari shi ne na biyun nan lokacin da suke cikin kogo lokacin da manzan Allah sala ya tafi yin hijira daga maka zuwa madina to da suka buya a cikin wannan kogo sai tuna abubakar ya ce ya fashe da kuka ya ce ya ma'aikin Allah da a ce ɗayansu zai yi duba da ya gamu ya ce menene zatanka da wanda mutanen nan guda biyu wanda Allah ne yake tare da su to sannan ya kasance shi wannan bawan Allah wanda muke magana a kansa sayyidina Abdulrahman bin Abibakar mutum ne wanda ya zamto tabbatacce a addini kamar dutse tare da addininsa a cikin mutanensa. baya taɓa shakkin a cikin addini sannan kuma wannan bawan Allah kamar yadda muka faɗa sai na Abdurrahman bin Abibakar bawan Allah ne wanda yake tabbatacce akan addini baya taba wasa da addini kuma a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka rawaito bai taɓa yin fashi a wani yaƙi ba wanda aka shar'anta wanda za a fita da shi ake suna 'yan gaba-gaba haka ma a lokacin kulafa'ur rashidin bayan kalifofi da suka zo a bayan manzo Allah sallallahu ma baya taɓa ƙin zuwa wani yaƙi da aka ji mahaifiyarsa Ummu Ruman bintu Amir bin Waimir alkinaniya wannan ita ce sunan mahaifiyarsa shi Sayyidina Abdurrahman bin Abibakar Ummu Ruman bintu Amir bin umana uwaimir alkinaniya wa ukutuhu aisha radiyallahu anha binta abubakar yan uwansa ita ce na na aisha radiyallahu anha za mu ji yan uwansa wanda suka hada mahaifi da mahaifiya da wanda suka hada mahaifiya kawai a nan gaba wannan bawan allah na abdurrahman bin abubakar sunansa a jahiliya ana ce masa abdul ka'aba ma'ana bawan ka'aba kenan sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya canja masa da Abdulrahman lokacin da musulunci ya zo wannan bawan Allah Abdulrahman bin Abubakar ba a taɓa samun sa da ƙarya ba tun da yake kwata-kwata ya sifantu da gaskiya sannan wannan bawan Allah gwarzo ne ƙwararre ne wajen iya harbi da mashi ya kwade wajen harba mashi sannan ya je yakin yamama a cikin wannan yakin har ya kashe manya-manyan mutane guda bakwai daga cikin manyan kafurai daga cikin wanda aka kashe ya kashe manya-manyan mutane daga cikin wanda ya kashe akwai mahakamul yamama to saboda haka ya halarci wannan saboda gwarzantakarsa da ƙwarewarsa wajen harbi da harba mashi baya kuskurewa to daga cikin mutanen da ya kashe manyan mutane guda shi shine muka faɗi wannan ma kamul to kafin mu ɗora za mu je hutun takaitaccen lokaci idan muka dawo kuma za mu ɗora insha Allah. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barkatu ina minka godiya ta ga duk al'ummar da suke bibiyar mu a wannan tasha ta ansar da wata sunna muna godiya matuƙa sosai ga masu son ganin bi shirye-shiryen mu da zarar mun daura ku danna mana subscribe sannan ku danna kararrawa shine zai ba ku damar muna ɗora shiri za ku gani sannan kuma ga masu son yin a musu hoto ko bidiyo muna yi kamar da taron wanda ya shafi sauka ko kuma abu ne na taro ne na abin da ya shafi addinin musulunci wannan duk muna yi sai ku tuntuɓi wannan lamba ga ta nan a kan ga ta nan sai ku domin neman ƙarin bayani sai ku kira to masha Allah barkan mu da sake dawowa a daidai wannan lokaci za mu ɗora da tarihin wannan bawan Allah Sayyidina Abdulrahman bin Abi Bakar daga cikin shaksiya ɗinsa abin da ya shafi ɗabi'arsa da kuma akhlaq ɗinsa kyawawan ɗabi'unsa mutum ne karimi mai karamci in aka ce karimi mai yawan kyauta mai yawan baza kyauta da na aisha radiyallahu anha take cewa wata rana abdurrahman dan abubakar dan umuruman ya shigo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya ziyarce shi lokacin da bai da lafiya a hannunsa akwai asuwaki wanda yake ɗanye kamar yadda wannan hadisi ne sannan ne a cikin littafai da aka kawo tare da shi akwai wannan asuwaki to sai manzo Allah ya dinga kallonsa ya dinga kallonsa kamar yana so a bashi wannan asuwakin to nana Aisha radiyallahu anha sai ta ce a kuzuhu lakan karbo maka ne. sai manzo Allah a wata wayar aka ce sai nuni da kansa yana nufin na'am sai ta karɓo asuwakin ta tattauna shi ta tsaftace shi ta miƙa shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya goge bakinsa ya goge bakinsa ya goge bakinsa har aka ce yana cewa uk uk wannan asuwakin yana ƙara saboda yadda yake duddurzawa ta ce bata taɓa ganin sa ya asuwakin da mai kyau irin wannan ba to lokacin da ya kusa gamawa sai ya ce shirrafiqil a'la shin a'la Allah ka haɗa ni a cikin ma'abokan ma'ana abokan tafiya maɗaukaka Allah ka sanya ni a cikin abokan tafiya maɗaukaka ya ɗaga hannunsa ko ɗan yatsansa. Shi shine annabawa siddiƙai shahidai da salihan bayi guda ka wannan shine abdurrahman bin bin abubakar a lokacin da ya shiga duba manzo Allah sai manzo Allah kuma ya ga wannan aswaki din inda yake zaune alhijas sannan kuma matansa daga cikin matarsa akwai wacce ake ce mata umaimatu bintu a mana ana ce mata umaima bintu adi a sahamiyya sai kuma uraibatu sugura bintu abi umayya wannan shi ne. sai bangaren 'ya'yansa akwai daga cikin 'ya'yansa akwai wanda ake ce masa abu tik. shine muhammad bin abdulrahman kina. akwai hafsa yarsa mace kenan bintu abdulrahman bin abibakar wannan su ne wasu daga cikin 'ya'yansa 'yan uwansa sun haɗa da akwai muhammad bin abibakar ɗan sayyidina abubakar akwai wa abdullahi bin abibakar shi ma sai kuma dufailu bin abdullahi azdi to kaga shi kuma wannan sun raba mahaifi da shi shi tufail bin abdullahi al-azdi sannan daga cikin yan uwansa akwai nana aisha radiyallahu anha bintu Abibakar. sannan akwai asma bintu Abibakar. sannan akwai ummu kulsum bintu Abibakar. duk wannan yan uwansa ne sannan wannan bawan allah abdurrahman bin abubakar radiyallahu an ya yi wafati ya bar duniya a wani waje da ake ci masa alhabashi wajen kuma ya kasance mil shida ne daga makka zuwa wajen mil shida ake yi wasu kuma malamar suka ce mil goma sha biyu ne tsakanin wannan inda ya rasun da makka saboda bayan ya rasu Allah ya karɓi rayuwarsa mazaje daga cikin bayan Allah na wannan lokaci aka ɗauko shi a kafaɗa aka to da shi har sai da aka zo da shi a alamakka aka bin kuma wafatinsa ya kasance a shekara ta hamsin da uku hijiriya kenan bayan hijira inda aka binne shi jibalu makka duwatsun makka inda yake a makka na aka binne wannan bawan allah abdurrahman bin abi to daga cikin saƙon da za mu fahimta a takaici a cikin wannan tarihi da kuma abin da aka bayan da ƙisarsa a takaice shine domin mu ƙara jin girman bayan allah sahabbai muke ɗauko su ɗaya bayan ɗaya a ɗan haskawa mutane irin abin da suka yi na rayuwa da inda aka haife su da yanda suka taso da yanda suka shiga musulunci da sauransu domin mu ƙara ganin girmansu a rayuwarmu da kuma mu gane su waye masu habban tukunna wanda irin gudunmawa suka ba addinin musulunci to wannan shine hikimar da ta sa sannan kuma alal akal ko da mutum zai samu sunayen sahabbai ya san wane da wane da wane da wane su ma suna cikin sahabbai domin wani yana so ya sawa 'ya'yansa suna to in ya ji an ce sunan sahabi wane kaza kaga zai ya ɗauka sai ya wa ɗansa wani ma bai san sahabi kaza ba ana faɗan suna wani yana jin ana kiran wani da wani suna ashe bai san ma sahabi bane sunan sahabi ne to irin ɗauko su ɗin da ake za ka gane cewa ashe wannan sunan sunan sahabi ne yana cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kana so kuma za ka iya sawa ƴaƴanka wannan sunan domin suna mai kyau da kuma tunawa da irin tarihin waɗannan bayan Allah hikimar da ta sake domin suna linzami ne kamar yadda Hausa suke cewa yakan iya tasiri ga wanda aka sawa ya yi naso zuwa ga wanda yake mai suna to saboda haka ku sawa 'ya'yanku sunaye sunayen mutane na kwarai domin su taso da irin ɗabi'unsu su kwatanta irin abin da suka aikata na alkhairi to hikimar da ta sa na muke ɗauko irin wannan bayan Allah muna faɗar tarihinsu mun yi sabai guda goma kenan idan aka bibiye mu a baya duk za a ga waɗanda muka yi da wanda za mu zo a nan gaba su ma mu ba da tarihinsu insha Allah baya da tarihin matan manzo Allah da muka sannan kuma muna buƙatar al'umma ga duk wanda ya ga bidiyon mu ya yada shi ta hanyar gurup gurup na kamar whatsapp ga kuma abin da ya shafi su tiktok facebook anya dai sadar da zumunta ya kamata duk wanda ya kalli bidiyon mu ya yada shi sannan kuma ga masu son su kawo wannan tasha ziyara hanya a buɗe take za su iya tuntubar malam mustapha a hanyar ta hanyar lambarsa sannan su yi masa magana hanya a buɗe take in allah da kamar misali matasa kowa inda yana so ya kawo ziyara a wannan tasha hanya a buɗe take muka yi tarihin annabi shi ma mun yi wasu suka ina ga sun kai wajen ɗari da wani abu a wannan bangare to idan aka ci gaba da bibiyan mu insha Allahu za a ci gaba da ganin wannan kuma a rayuwa ba abin da ya rage maka wanda za ka yi koyi da shi irin sahabbai domin su suka zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam suka gabatar da rayuwa tare da shi ana saukar da wahayi suna raye to saboda haka duk wani addini da za ka fahimta na gaskiya yana wajen sahabbai su suka san hakikanin abin da aka sauko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani wanda ya biyo bayan su bai kai su alkhairi ba manzo Allah ce khairul quruni qarni to shine mafi alkhairin qarni zamanin da manzo Allah ya zamani a cikin sa wanda sahabbai ne a cikin wannan zamani sun fi kowa alkhairi da daraja a cikin al'umma sai waɗanda za su biyo bayan su da waɗanda za su biyo bayan su da kyautatawa tafarki wanda yake ingantacce shine tafarkin sahabbai manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam za a samu a ƙarshen zamani yahudu da nasara wannan za su kasu kashi saba'in da ɗaya wannan saba'in da biyu da kuma al'ummata za su rabu kashi saba'in da uku ya ce kulluhum dukkanin suna cikin wuta wannan ƙungiyoyin da wannan ɓangarorin na addini sai dai abin da nake kansa a yau ni da sahabbaina to shi ne abin da me wanda zai zamto hanya ce ingantacciyar hanya ce mai kullewa wanda sahabbai matsala yake kansa shi da sahabbansa. saboda haka dole a gane girman su a mutunta su a ambace su da alkhairi idan za a ambace su da alkhairi a ambace su da alkhairi idan kuma ba za a faɗi alkhairi ba a kame kada a faɗi wani mummunan lafazi ko abu wanda yake mara kyau akan wannan bayan Allah wanda suka sadaukar da rayuwarsu da rayukansu da dukiyoyinsu da komai nasu saboda kara addini da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka mu dinga bibiyar irin waɗannan tarihi tarihika zai ƙara mana imani da kuma ɗaukar darasussuka a cikin tarihai na sahabbai muna fata Allah ka datar da mu baki ɗaya abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada baki ɗaya wanda muka yi kuskure Allah ka datar da mu kuma ka yafe mana ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe baki ɗaya wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh